Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ni mutumin Urobo ne daga Delta amma na Adamawa matana yar Adamawa ce mijin Kano matana Inyamuri daga Abia State an ba ta raba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da bada gudunmuwa ga yunkurin ganin ci gaban Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya biyo bayan matakan da waɗansu tsirarru a ƙasar ke ɗauka da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake lamarin na iya tsinduma ƙasar cikin wani halin tsaka mai wuya. Yau shirin domin iyali ya isa birnin tarayya Abuja. inda muka nemi jin ta bakin waɗansu da suka amfana da kyakkyawar zamantakewa da yarda da juna tsakanin yankunan ƙasar da kuma illar da suke ganin tana tattare da yunkurin raba kan ƙasa. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da Mr. Sony Onidafe wani ɗan shekaru 61 da da ainihin sa ɗan yankin Naji Delta ne, amma aka haifa yake kuma rayuwarsa a jihar Adamawa, da kuma Fatawu Mustapha shi kuma bayarbe ne amma aka haife shi yake kuma zaune a garin Kaduna. Madina ta fara da tambayar Mr. da Onidafe yadda yake ganin wannan lamarin sai ya bayyana cewa. Duk mai neman raba kasar nan bai san tarihin eh, Najeriya ba. Ina jimeta yau Adamawa State lokacin da aka yi zanga-zangan fari na ga abubuwan da suka faru an kashe mutane kamar dabbobi iyalai sun rabu aka zaka yaki yakin wajen shekara uku mutane sama da miliyan ɗaya. su rasa kansu iyalai sun rabu har yau ma ba su juna ba duk mai neman a raba kasa gaskiya ba san masarar da zai biyo abin ba irin mu gamu ni ainihi na babana ya bar midwest yanzu delta a 1950 1950 da jirgin ruwa har jimeta yola cine mai hoto na fari a adamawa province a lokacin ina shekara 61 yanzu a jimeta kaife ne yana shekara 64 a jimai ta haife shi wanda nake bi mace 63 a can haka haife ta dukkan mu a can haka haife mu yanzu ina da jikoki na ba su san delta ba jikoki na ba su ma san ko ina ba sai ta magana na ba kasa bai taso ba ni yanzu dan ce ina faɗa mutane kullum ni mutumin urubo ne daga delta amma na adamawa matana yar adamawa ce mijin kano matana in yamri daga abia state saboda haka ina batun raba kasa ina batun raba kasa batu ya kake kallon wannan batu to inda ana so yawa abin adalci to a fara kallon sa daga me ya jawo haka abin da ya jawo haka shine lalacewar jagoranci mun rasa jagorori na gari ba waya arewa ba gaba ɗaya a najeriya ba ya zama na muna zama ne na gafiya tsira da na bakin ki saboda haka ba mu da jagorori ba mu da shugabanni to shi kuma in allah ya so ya jarraba al'umma da masifa to sai ya lalata shugabanninta in shugabanta suka lalace jagororinta dattawa da za su yi magana a ji ya zama da an daina jin magana su to daga nan an shiga cikin matsala saboda me sun zubar da mutuncin su yara sun taka wannan shine babban masifar da ya same mu yanzu abin tsoron shine lokacin da Allah ya so ya halakar da samuda sai ya kawo wasu yara da suka ki jin maganar manyan su daga nan sai fitina tashi daga nan suka je suka shi naƙata salihu daga nan Allah ya sanya musu azabar da gaba ɗaya ya shafe su gaba ɗaya to wannan shine abin da ya taso a Najeriya yanzu samari ne daga kudu maso gabas suka tada fitinar cewa su si su raba kasa daga bangaren mu sai aka samu wasu samari suka ga cewa to su fa sun gaji da wannan abin saboda haka su ma suka abin nan abin da mu saba gani a arewa shine mu ga manya manya suna magana yara sun ki sauraron su amma a karo na farko a yau sai gashi manyan suna magana na farko a gwamnan Kaduna ya magana cewa a kama su sun ce duk abin da ma za a yi aiki gwamnan sokoto ya yi magana shi ma sun gaya masa cewa duk abin da zai ma ji yanzu alhaji aliko dangote ya magana shi ma ga abin da sun maida masa martani saboda haka ya zama da cewa arewa ma da ake takama da ita cewa akwai tarbiyya akwai bin na gaba akwai waye waye da sauransu abin ya kai in ta hada yau samaran arewa suna ganin cewa sun faga da irin wannan tsarin sun gaji da wannan maganar tarbiyya yanzu ya ci nasar da ni anan misali yanzu a ce a waye gari wannan bukata na matasan nan ya tabbata to ai kuwa kamar yadda sani mani dafe ya faɗi akwai matsaloli sosai da za su taso musamman ga kamar ga iyalai kamar su mr mani dafe to yaya kuke ganin yadda abin zai shafi zamantakewar ƙasa ai wato rigimar ta wuce inda ake zato in aka ce yau an raba najeriya yanzu ke ɗauki yankin arewa ki kalle shi yau a raba najeriya ba mu da banki ko kwaya ɗaya na ɗan arewa ina kuɗin yan arewa za su tafi shin banda ja'iz duk za mu kwaso kuɗin mu dawo da su kuma ya za a yi mu karɓo wannan kuɗin na ja'iz din mu dawo mu dawo da su ja'iz dan shi kadai ne ba shi kansa ma ja'iz din kashi 60 ne nake ji da a hannun yan arewa sauran a su shi ma a hannun yan kudi yake so da haka in ki kalli wannan bangaren kawai bangare ɗaya kenan ki kalli cewa yau in ka ce ka raba Najeriya ta ina dan arewa zai dauki in ma a ɗauka yana da abin da zai siyar a kaso duniya ta ina zai fita da shi sai dai ya koma ya ji ya samu inyamurin ko ya samu rabe ya roki shi arzikin cewa to shikenan mu haɗa yarjejeniya sau an rabu ba a rabu kenan sannan shi kansa inyamurin shi ne yaya zai da dukiyar tasa da yake cewa yana da dala biliyan yana da eh, kadara ta sama da dala biliyan arba'in a arewa saboda haka tun farko ba inda za mu zauna mai kan musulu mai kan mu adalci za mu kalli cewa a ah, to ai abin nan ma gaskiya ba wai magana ma mu rabu ba ce magana ce ta a zauna a gyara kuma ni abin da kullum nake faɗa shine gyaran najeriya yana hannun samarin najeriya in sun ji wa kansu kyamun laili sun tashi sun tsaye sun kalli abin da ya kamata su to falla alhamdu in busi ba to muna kallo masifa za ta faɗa mana so ni ka yadda cewa gyaran najeriya tana hannun matasan najeriya tana hannun matasan najeriya amma kuma dattabai suna da ayyuka sosai ya kamata mu sami dattabai da su ce su daga yau su dana maganan ah, jiha ko fati ko addini ko kabila ko ne abu a samu tattabe da su ce addinin su Nigeria. jiyar su Nigeria. komai nasu da ya zama kasan gaba daya yanzu ana ganin su ana ana maganar su tanku ya kasai shekaru kusan 90 ina magana ya wuce ma ba Ike eh, Clark shi ma haka Obasanjo dukansu dukansu da ya kamata a ce su ne dattabai in su yi magana a je su yau ba a jinsu zan roke su daga yau don Allah su fara tunanin kasar nan gaba domin inda shi prof ya faɗa raba kasar nan zai yiwu ba da zai yiwu ba su inyamurai masu neman araba din jiyoyin su guda biyar ne kuma suna nan tsakiyan kasa a turanci aka ce landlocked su mutanen rivers bayelsa suka ce ba su taba yadda su bi su kuma inda sun bi su kwanan baya domin an cin mutuncin su saboda ka duk abin da ya faru mu yafi juna mu sake lale mu ci gaba da zama zaman mu tare a kasa daya ya fi amfana akan wai araba in araba yanzu kowace zone kowace region ko ta ya za yi ko an rabu gaba daya ne ko an raba zuwa eh, jihohi ko zone by zone region akwai matsaloli a kowane region adama misali in ka samu mutum bata ma ta numan division an ba su ta wurin in bulawa mutanen bare mutanen yungur da suke numan division za a ci zalinsu in ka je adamawa province akwai mutanen kilba akwai mutanen bura akwai fali akwai yaruka kala-kala za a ci zalin juna saboda haka ba inda yan adam na zama da ba a danya juna abokina an ga ana zaman lafiya a wani taro ana cin ana dannawa wani ana na shi adalci ana mishi rashin adalci su ba haka ba inda ba samun masalla abu daya zan roki yan kasa sai mu yankuri mu gyara halayenmu in ji mutanen rotation agency karba bari change begins with me in ka neman canja kasan ka fara canja kanka mun canja kanmu ne yanzu mu ya muke tunani ya muke abubuwa an mu samu mulki ya mu samu kujera yau menene za mu yi da kujeran an mun so mu gyaran kanmu zama mu gyara kasan gaba daya duniya kasa daya uwa daya uwa uba daya Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Faɗa yayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Ga Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu sake komawa kanan daban Najeriya. domin ci gaba da jin bayanan dattijai da muka gayyato a wannan zauren kafin mu sake komawa birnin tarayya Abuja mu dora inda muka tsaya yau. Yanzu dai a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abu daidai da ta sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa da kuma ganin ci gaban kasancewar Najeriya tsintsiya madaurin ki daya da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba